اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والآن أعداءهم جميعا السلام على كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ina ƙara taya 'yan uwa muminai murna da kuma farin ciki na sake zagayowar wannan munasaba mai albarka ta haihuwa ta al'imam Hassan al-Mustapha salawatullahi wa salamuhu wanda aka haife shi a irin wannan lokaci da irin wannan rana ta ainihin sha biyar ga watan Ramadan a shekara ta uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar yadda muka sani al'imam Hassan alaihi salam shine wato ainihin babban jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ɗaya daga cikin wato ainihin shugabannin samarin gidan aljanna kamar yadda muka saba dangane da abin da ya shafi wannan munasaba idan ta zo mukan koma rayuwa ta a immata ahlul bait alaihi musallam musamman ta munasabar al-imam hasan alaihi salam wato mu koma mu kalli wasu gabobi daga cikin gabobi da suka wato ainihin keɓanci rayuwarsa domin mu ɗauki darasi ko kuma mu tattauna akan wasu matsaloli da suke wato ainihin da alaƙa da rayuwar da muke a yau. Matsalar da za mu tattauna akan wato ainihin ta a wannan lokaci ita ce matsala ta wato sulhun al'imam Hassan alaihi salam wanda wannan sulhu mai albarka da ya faru wato yana ɗaya daga cikin wato abubuwa masu girma da suka faru a wato ainihin rayuwar al'imam hassan alaihi salam wanda kuma har wala yau ba a gushe ba ana tattauna akan wannan mas'ala ana wato ainihin masu kawo shubuhohi da iskali iskalai suna kawo a cikin wannan mas'ala ta sulhun al'imam Hassan alaihi salam. To, insha Allah a cikin wannan halka za mu tattauna a kan shi wannan sulhun a takaice, sannan kuma wato ainihin mu amsa wasu tambayoyi ko kuma wasu ishkalai ma da wanda ba ‘yan shi'a ba suke wa ‘yan shi'a game da shi wannan sulhu ɗin. Na farko abu ne sananne an yi sulhu da al'imam Hassan alaihi salam bayan wato ainihin shahadar al'imam Ali alaihi salam a shekara ta arba'in bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al'imam Hassan ya karɓi ragama gwamnati domin dama al'imam Hassan shi ne magajinsa magajin manzan Allah ne magajin wanda zai gaji kuma al'imam Ali alaihi salam kuma shi imami ne wato kuma khalifa ne kamar yadda muke ƙudurcewa Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi a harshen maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai dai cewa bayan ya karbi wato ainihin ragama ta gwamnati wato ainihin khalifanci na zahiri na gudanar da gwamnati da al'amuran al'umma dama akwai wato ainihin wasu kalubale da matsaltsalu da suke faruwa wato a cikin wato ainihin da'ira ta musulunci shine akwai wato ainihin hatta ta kai ga yaƙi tsakanin ɓangaren al'imam Ali alaihi salam da Muawiya ɗan Abu sufiyan To sai zamanto cewa wato imam hassan ya karbi wannan ragama ta gwamnati wadda bata yi tsayi ba bata wuce watanni shida zuwa watanni bakwai ba abin da ya faru cewa saboda yanayi da kuma wasu abubuwa da suka faru ya zamanto ta kai ga al'imam hassan alaihi salam ya yi sulhu da muawiya ɗan abi sufyan inda ya ginda ya masa wasu sharuɗa akan cewa yanzu tunda haka ne za mu zan sauka daga kan ragama wannan gwamnati zan sauka daga ragama wannan gwamnati ka ci gaba da gudanar da wato ainihin al'amura amma da wasu sharuɗa daga cikin sharuɗan da al'imam hassan alaihi salam ya ginda yawa mu'awiya cewa menene zai yi hukunci da alƙur'ani mai girma da kuma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ka yi hukunci da alƙur'ani mai girma da sunnar kakana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin waɗannan sharuɗa da kamar yadda wato littattafan tarihi suka kawo suka tabbatar cewa ya sharɗanta masa za a daina zagin al'imam al'al'aihi salam mahaifinsa akan mimbarori na Banu Umayya kamar yadda muka sani an yi kusan shekara ɗari ko shekara tamanin da wani abu duk sanda mai hudu ba ya hudu ba sai ya la'anci al'imam al'al'aihi salam wanda kamar ma sharaɗi ne na hudu ba duk mai hudubar da ya hau mimbari wato bai la'anci al'imam al'al'aihi salam ba kamar hudu ba sa bata cika ba kusan shekara ɗari wato ainihin a gwamnatin Banu Umayya aka yi ana wannan ta'asa da aika aika to sharadi na biyu da al-imam hasan ya gindaya wa muawiya shine dole a daina la'antar mahaifinsa al-imam a kan mimbarori na banu umayya daga cikin waɗannan sharuɗa dai na wannan sulhu da ya gudana tsakanin al'imam Hassan da ɓangaren Mu'awiya shine cewa dole ya zamanto an samar da aminci a lardin musulmi wato ya zama ko ina musulmi yake yana da aminci duk inda yake a ƙasar Sham ne tsakanin Sham da Iraki da Hijaz ko ina ne misra ya zamanto musulmi yana da aminci a saman masa da aminci da kyakkyawar rayuwa daga cikin waɗannan sharuɗa dai har wala yau shine dole a rufe ƙadiyya ta wato ainihin adawa ko kuma a dakatar da duk wani cin zarafi da kama karya da ake wa eh, ahlul baita alayhi salam da mabiyansu wato ya zamanto cewa irin kamar yadda ya faru abin da ya faru da Hujr bin Adi al-Kindi da wasu daga sahabban Imam Ali alayhi salam da wasu manyan yan shi'a da aka kakkashe aka wato tarwatsa su a duniya aka watsa su aka tozarta su to dole a dakatar da wannan ɗaukar fansa saboda kiyayya da suke wa al-Imam Ali alayhi salam da a dakatar da wannan daga cikin wato ainihin dai waɗannan sharuɗa akwai at-tasawi bainal muslimin a cikin qadiyar menene a cikin qadiyar albashi da ake bayarwa da ada wato kamar abin da ake cewa albashi a yau cewa wato ‘ya'yan sahabbai da ainihin tabi'ai ma misali ko tabi'ai ya zamanto cewa an daidaita wato albashinsu wato gwargwadon cancanta mutum a bashi gwargwadon wannan kai ya zama ana kallon kusanci ko wani abu da san zuciya a ciki <clears throat> kamar yadda aka gada a wasu gwamnatoci da suka gabata a har muawiya ya dora wato a faddala makusanta to al-imam alayhi salam ya ce dole a gina wannan ka'ida akan inna akramakum indallahi atqakum wato dole ya zamanto wanda ya fi girma shine wanda ya fi tsoron Allah subhanahu wata'ala kuma wanda ya fi cancanta gwargwadon cancantar mutum a bashi albashi da sharuɗa masu yawa da al'imam Hassan alaihi salam ya gindaya a takaice da haka wannan shine akan wannan aka yi sulhu daga cikin wannan sharuɗa babban sharaɗi shine a Muawiya idan Imam Hassan ya koma gefe ya ba Muawiya ragama gwamnati zai zamanto cewa al'imam Hassan alaihi salam ah, zai jira idan Muawiya ya riga al'imam Hassan alaihi salam barin duniya to Imam Hassan zai dawo ya karɓi ragamar gwamnati ya ci gaba da gudanar da al'amura. Idan kuma wato ainihin Mu'awiya ko al'imam Hassan ne ya riga shi, kama yadda hakan ne ya faru idan Imam Hassan ya riga ya koma ga Allah subhanahu ta'ala to akwai ɗan uwan Imam Hassan al'imam Husaini zai zama shi zai karɓi wato ragama ko ya zama to shi ne zai karɓi zai biyo bayan al'imam Hassan alaihi salam in ya zama ba Mu'awiya. waɗannan kaɗan daga cikin sharuɗa sharuɗa ne masu yawa amma waɗannan su ne mafiya muhimman waɗannan sharuɗa da aka gudana waɗannan su ne mafiya waɗannan sharuɗa da aka gudana aka ajiye su wanda mu'awiya aka yarjejeniya aka rubuta aka tabbata za a tafi akan haka to sai dai cewa kamar yadda ya tabbata waɗannan sharuɗa mu'awiya dan abi sufyan ya yi watsi da su ya yi watsi da su bai yi aiki da su ba kamar yadda ya tabbata hatta a cikin littafin wato ainihin maqatilu ɗalibin na abul faraj al-asfahani ya kawo wato ainihin yake cewa ruwaya daga abi ishaq cewa alimam imam hassan alaihi salam bayan an yi wannan sulhun muawiya a can nukhaila wato arewacin kufa muawiya da ya je ya ba ya tara mutane yake cewa to ni fa wannan sulhu da aka yi ba na ban yi yaƙi ba kuma ban yi wannan sulhun ba ko dan sallah ko dan azumi ko dan zakka duk ban yi dan wannan ba abin da na sa na yi wannan sulhun dan in zama na karɓi mulki in zama na shugabance kuma abu na samu abin da nake so da haka sulhun da muka yi da Hassan yana kan kasar yana karkashin diga-digai na ma'ana ya take wannan sulhun ba ruwan shi da wannan sulhun ya yayya gama wato takaddar wato sharaɗin da aka yi har marwaicin yake cewa wallahi muawiya ya kasance wa kana wallahi ghaddaran muawiya ya kasance mai yawan wato ainihin yaudara mayaudari ne haka ya take wannan sulhu banda wannan bai ishe shi ba bayan dai da ya ga yayi wannan din ya karbi mulki amma zuciyoyin muminai mutane bayan Allah da suke son Allah da addini suna tare da al'imam Hassan alaihi salam sai ya zamanto cewa wato ma'awiya wannan bai ishe shi ba ya ringa sa aikawa rum ne wato da farisa ana siyo guba ana dassawa al'imam Hassan alaihi salam wato a cikin wato abinci ko abin sha <clears throat> wanda hakan ya sa al'imam Hassan alaihi salam da ƙarshe ya kai ga yayi shahada wato ainihin da umarnin wato ma'awiya da shirin shi ta hanyar ja'ada matar al-imam hassan alaihi salam da ya masa wasu alkawarori zai aura mata ɗansa ya zidu in ta ba ya bata dirhami dubu ɗari da sauransu wanda duk wannan bai cika cika masa wannan alkawarin ba bayan ta yi wannan ta kashe musu al hassan suka ce to ta ya za mu yadda da ke kin kashe dan mafi alkhairin mutane alimam hassan to ya za aura miki ɗana ya zidu ni ma wata ran wani ya biya ki kashe min shi to wannan shine a takaice sulhun da aka yi da al hassan alaihi salam da akwai wato sababai da kuma hadafi da abubuwan da suka ja wannan sulhu ya faru domin al'imam alaihi salam ya yaƙi har guda uku a lokacinsa sannan kuma ya zamanto cewa yana ma ƙara shirin yin yaƙi bayan siffin da aka yi da ma'auya Allah subhanahu wata'ala ya sa ya yi shahada Abdulrahman bin Muljam la'anatullah alaihi ya kashe al'imam al’alaihi salam wato khawarijawa suka kashe shi banda haka da imam al’alaihi salam zai ci gaba da yaƙi ne har sai an tabbatar an daidaita al'amura To, amma al'imam Hassan shi ma an tafi akan haka ne, to, amma yanayi da kuma wasu dalilai suka jawo dole al'imam Hassan alaihi salam ya zamanto ya tilastu ba shi da wani zaɓi da ya wuce wannan sulhu. Na farko yanayi na cikin gida da kuma yanayi na al'ummar musulmi, wato daga cikin waɗannan ahada ko sababai shine kiyaye jinanan musulmi da kuma wato ainihin kallon yadda maƙiya musulunci suka yunƙuro za su yi amfani da wannan damar don ƙarasa tarwatsa musulunci. Daga ciki wato ainihin ya samu cin amana ya samu wato ainihin wato karkata ta wasu daga suke tattare da shi akwai wanda suke tattare da al'imam Hassan alaihi salam al'imam Hassan sun ci amanarsa wato kamar irin su Ubaidullahi bin Ubaidullahi bin Abbas wanda ɗaya daga cikin makusanta ne dan baffansa ne amma ya ci amanarsa ya miƙa kai ga Muawiya tare da cewa shine ma wanda Imam Hassan alaihi salam ya fara aika shi wato Sham da rundunar turan farko tare da cewa yana da jina ne akan Muawiya an kashe masa ƴaƴansa biyu a Yaman amma duk ya watsar da wannan ya koma ya ci amana al-Imam Hassan da wasu makusanta wanda suka juya al-Imam Hassan baya ya zamanto yanayi da dama wato bata ba da dama al-Imam Hassan salam ya wasala ya ci gaba da waɗannan wato yaƙi ba dole ya zamanto cewa al-Imam Hassan alaihi salam ya yi wannan sulhun bai da zaɓin da ya wuce haka saboda maslaha saboda kuma shine abin da ya fi dacewa a wannan lokaci kamar yadda muna ƙudurci al'imam hassan alaihi salam ma'asumi ne al'imam hassan alaihi salam baya kuskure baya abin da yake ba daidai ba ko ya saba waƙi da daidai ko wani abu da bai kamata ba to shi yasa ya zama wannan sulhun shi ne mafi wato ainihin abin da ya fi dacewa wannan ta wannan fuskar sulhu da kuma abubuwa da suka jawo wannan sulhun ya faru amma ta fuskar tambayoyi ko wasu shubuhoyi da wanda ba 'yan shi'a misali suke kawa na farko suna cewa da abin da ya shafi wannan sulhu din shi cewa kuna cewa Imam Hassan alaihi salam ko suna nuna ai al-Imam Hassan ya sauka daga kan ragama ta khalifanci ya ba wa Muawiya khalifanci Muawiya ya ba wa Muawiya imami yanzu Muawiya imami ne tunda al-Imam Hassan imami ma'asumi ya sauka ya bashi wato gwamnati to ya ya zama imami ya zama khalifa na shari'a na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan amsar da za mu bayar cewa mafarko ma wannan sun gina magana nan tasu ne akan tunani wanda yake ɓatacce cewa sun daidaita tsakanin gwamnati al'amarin gwamnati da khalifanci da imamanci su gwamnati a su, alhukuma tusawi alkhilafa wal imama tusawiyani alhukuma cewa dole da gwamnati da imamanci duk abu ɗaya ne babu wani bambanci mu kuma a wajen ma'am imami Allah subhanahu wata'ala ne ya zaɓe shi ya ɗaukaka shi ya sanya shi ya zamanto imami kuma khalifan Allah a bayan ƙasa wanda kamar yadda ya tabbata a wasu ruwayoyi cewa menene laulal hujja la sakhatil ardu bi ahliha ba da ban hujja Allah ba da ƙasa za ta wato kife ta tarwatse ta bindiga da ahlinta amma Allah menene ya ce inni ja'ilu lin nasu imama ya sanya imami ya zamanto imami a cikin mutane dan haka menene mu a wajen mu imama ko khalifanci a am a haƙiƙa imam hassan ko ya karɓi gwamnati ko bai karɓi gwamnati ba ko an yadda ya shugabanci mutane ko bai shugabanci mutane ba khalifa ne na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama imami ne jagora ne ko da wannan gwamnati ko ba wannan gwamnati zai shugabanci bayan allah subhanahu wa ta'ala ya ja ragamar kamar yadda hakan ce ta faru duk da ya sauka da khalifanci amma ya ci gaba da jan ragama al'umma wannan ta wannan fuska kenan da haka mu a wajenmu ba mu sallama cewa khalifanci da imamanci daidai suke da wato ainihin hukuma ba ko da hukuma ko babu ita imami ne jagora ne zaɓin Allah ne subhanahu ta'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa al-Hasan wal Husain imamani qama aw qa'ada da Imam Hasan da Imam Husain imamai ne guda biyu sun miƙe ko sun zaune a kowane hali suke a zaune suke ko a tsaye a kowane hali imamai ne dan haka ya ba da gwamnati ko bai bayar ba imami ne zai wanzu imami da haka ba musallama ba cewa khalifanci ko imamanci ya ba Muawiya sulhu suka yi sulhu suka yi kuma ga duk wanda ya san fiqihu ya san yaren larabci ya san akwai bambanci wato tsakanin sulhu da kuma wato ainihin mutum ya zamanto ya ba ya miƙa wuya ya yi bai'a ya ba wani khalifanci akwai bambanci sulhu wani abu ne da galibi jayayya take jawo shi a yanke jayayya ko abin da ya kama da haka kuma wato ainihin sulhu ba wai dole bane ya zamanto cewa dan an yi sulhu wanda wanda ya sauka ya tanazuli ya ba wani abu ya zamanto ba shi bane mai gaskiya hatta su malaman sun tabbatar da al-Imam Hassan alayhi salam shine akan daidai to amma duba da maslaha ya ba da wannan ragama ta gwamnati da haka al-Imam Hassan alaihi salam imami ne ya rike gwamnati ko bai rike gwamnati ba kamar yadda ya ci gaba da gudanar da al'amuran shugabantar bayi da shiryar da su da tarbiyyantar su hatta lokacin da bai kasance wato ainihin akwai gwamnatin ba bayan ya sauka ya mika ma'awiya wanda wani ya ƙara ɓata wa ma'awiya rai ya zamanto ya shirya makida ta kashe shi kuma imamanci shi zaka iya kwatanta shi da abin da malaman fiqh suke cewa al-huququl lati la yasihhu isqatuha aw naqaluha aw intiqaluha imamanci na daga cikin irin haƙoƙin nan da mutum da ba iya tanazuli ko a naƙalin su ba sa irin wannan ciki za ka iya kwatanta ta da haka al'imama ko khalifanci imam hasan shi kanshi ba zai ce yanzu ni na yi tanazuli ni ba imami bane kamar yanzu annabin Allah ya ce ni yanzu ni ni ba annabi bane tanazuli ya sauka da wanda Allah ne ya zabe shi ya sanya shi wannan kenan ta wannan fuska sannan kuma suna kawo cewa wato ainihin in Imam Hassan alaihi salam ma'asumi ne Imam Hassan ma'asumi ne da sauran a ma me yasa aka samu wato canji da bambanci da tafka da warwara kamar yadda suke cewa a duwar dinsu wato rawar da suka taka a gudanar da al'amura a rayuwarsu za a ga Imam Hussein alaihi salam ya yaƙi Imam Ali alaihi salam ya yaƙi amma Imam Hassan ya sulhu sauran imama ba su yaƙi ba da sauransu suna cewa kenan akwai tafka da warwara ba ma'asumai bane ba wanda wannan ita ma shubaha ce wanda ya kamata wato ainihin su fahimta da kyau cewa ainihin shi al'amari na a'imma alaihi salam dukkan su hadafin su ɗaya ne dukkan wannan imamai sha biyu khalifofin manzon Allah wasiyansa wato hadafin su guda ɗaya ne shine kiyaye addini da kare addini wato da shugabantar bayi da kasancewar su imamai wakilan Allah a bayan ƙasa To amma wato yanayi da inda suka rayu da zuruf suna ba da dama ko suna sanya ko su tirsasa ya zamanto imami wato mauƙifin da ya ɗauka ya saba da mauƙifin da imamin da ya gabace shi ya ɗauka amma hadafin guda ɗaya ne dama kuma abin kallo shine hadafi shi yasa za a ga wato ainihin hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu ga a lokaci guda akwai sanda za ga manzon Allah yayi sulhu akwai kuma sanda za ga yaki misali sulhun hudaybiya manzon Allah yayi sulhu sannan kuma amma a lokacin da a shekara da aka yi buɗe maka mazala kuma ya zo ya shiga maka bai yi sulwa a wannan lokacin ba saboda zuruf sun bambanta yanayi ya bambanta haka imam ala alayhi salam kansa akwai sanda ya farkon shekarunsa wannan tsawon shekarun bai yi yaƙi ba har sai da aka yi shekara kusan wato sai a shekara ta talatin da biyar da ya karbi wato ainihin wato ragamar gwamnati imam ala alayhi salam ya yi waɗannan yaƙoƙi jamal da sifin da harawan da haka kenan menene imami ɗaya ma ko wato jagora ɗaya ana samun bambancin rawar da zai taka da yadda zai gudanar da al'amura gwargwadon yadda ya samu kansa da zuruf haka shi ma al'imam Hassan da al'imam Hussein duk babu turka da warwara da imam Hassan ya samu kansa inda imam Hussein ya samu kansa zai yi wannan abin da al'imam Hussein ya yi shi ma imam Hussein da ya samu kansa inda imam Hussein Hassan ya samu kansa zai yi wannan abin bal ma yi tunda imam Hussein yana tare da al'imam Hassan alaihi salam aka yi wannan sulhun duk waɗannan abubuwan suka gudana ko domin kuwa mun gani tare da shi aka yi wannan sulhu aka zartar da komai yana tare da imamin zamanin sa Imam Hassan alaihi salam dan haka abin da yake faruwa dauri ya bambanta amma menene da hadafin su guda ɗaya shine Allah subhanahu wataala wanda hatta Imam Hussein alaihi salam muka kalla a lokacin sa wato ainihin al-Imam Hussein alaihi salam bai yi wato ainihin yaƙi a wani lokacin ba daga shekara ta arba'in ko shekara ta hamsin ko ta arba'in da tara shekara da imam hassan ya shahada har zuwa shekara ta sittin imam hussein ko hamsin da tara imam hussein bai motsa ba wannan tsawon shekarun yana kan wannan sharaɗan da, da suka faru tsakanin wato imam muawiya sai da har muawiya ya naɗa yazidu ya mai da shi waliyul ahdi duk ya warware alƙawura sannan imam hussein alaihi salam yazidi ya zo ya zamanto cewa an kai haddin da imam hussein ba zai yi ba addini ya shiga wani yanayi saboda kuma akwai daga cikin waɗannan abubuwa akwai bambanci tsakanin shakhsiyar Muawiya da shakhsiyar Yazidu Muawiya duk sa da abubuwan da yake yi yana iya wato ainihin ɓoye yana iya tazahuri ya bayyana addini da wasu abubuwa wanda Yazidu ko bai kasance haka ba Yazidu shahararre ne fasiki mashayin giya mai wasa da birrai wato mai keta duk wasu alfarmomin Allah subhanahu wataala a bayyane a fili Yazidu ya kasance yana yin su bai kasance wato ainihin yazidu yana boyewa ba da haka shakhsiya kuma ya an dora shi shine wato ramzi na musulunci khalifan musulunci kamar yadda suke riyawa to dole ya zamanto imam ah, imam husain mawqifin da ya dauka a wannan lokacin ya bambanta hatta shekara goma baya wato bayan shahada dan uwansa al-imam ah, al-imam Hassan alaihi salam dan haka dauri ne yakan bambanta wato da irin salon da imami zai dau mataki ko kuma ya dau hukunci amma ba wai yana nuna cewa menene ba akwai tanakudi ko tufka da warwara kamar yadda wasu suke riyawa ya za a ce Imam Hussein ya yaƙi Imam Hassan ya yi sulhu a Imam Hassan ya fi zama kenan akan daidai babu shakka sulhun nan da Imam Hassan alaihi salam ya yi wato abu ne mai alkhairi kuma abin da Imam Hussein ya shi ma abu ne mai alkhairi mai girma kamar yadda ya tabbata a ruwaya daga al-Imam Muhammad baqir alaihi salam ya zo a cikin wato ainihin alkafi mai girma da fiqatul Islam al ne? wato ya nakalto ruwaya cewa sulhun Imam da eh, sulhun nan da Imam Hassan alaihi salam yayi wato shine ya fa alkhairi da dukkan abin da rana ta haska ba ma kokonto akan wannan haka shi ma aikin da Imam Hussein ya shi ya tseratar da musulunci daga cikin halin da ya shiga kuma ya wanzar da wato ainihin wanzuwa addinin kakansa wato ainihin har zuwa ranar alkiyama Uh, don haka menene a uh, hadafin a'imma guda ɗaya ne shine kiyaye addini da kiyaye shari'ar kakansu maza? Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma kamar yadda muka faɗa uh, al-Imam Hassan alaihi salam ba wai hakan ba yana nufin cewa yayi tanazuli da khilafa ko ya ba Muawiya imamanci ba kamar yadda muka faɗa haƙƙi ne wanda ba zai yi ma a isqadin sa ba kamar annabi ne zai ce shi yanzu shi allambaran ba annabi bane ba ba zai yi ba domin kuwa laulal hujja la sakhatil ardu bi ahliya ba da ban hujja Allah ba kasa ma bindiga za ta yi Allah shi akwai fa'idojin imami ba iya gwamnati bane kawai fa'idoji suna nan da yawa suna nan da yawa da haka Imam Hassan bai bada gwamnati ba ya dai bai bada khalifancinsa ko imamancinsa da Allah ya zaɓe shi ba domin wannan imama ce ilahiya khilafa ce ilahiya ba ta da alaka da gwamnati gwamnati wani yanki ne na aikinsa idan dama da yanayi ya bada dama idan yanayi bai bada dama ba zai zamanto cewa menene a dole zai yi tanazuli daga gudanar da al'amarin gwamnati kuma zai wanzu shine imam ya ci gaba da shiryar da bayin. da haka wannan shine a takaice abin da muke dauke da shi a wannan halka ta yau na daga abin da ya kunshi abin da ya shafi sulhun al'imam Hassan alaihi salam kuma da amsa game da wasu manyan shubuhoyi da wasu suke kawa game da wannan sulhun muna roƙon Allah subhanahu ta'ala. ya ba mu albarkacin al'imam Hassan alaihi salam ya sanya mu a cikin wanda za su wanda za su samu wato albarka ta ziyararsa a duniya da kuma samun cetonsa a lahira albarkacin kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin